wanda hakan ya yi daidai da hudu ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin shekarun girigori shekarun 'yan albashi yau ma gashi kamar kullum buwaye gagara misali mai sama mai kasa mai kowa da komai allah maɗaukakin sarki ya sake ba mu damar shi gaba da karatunmu cikin littafin aljami'u sahihul musnad min ahadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa sunanihi wa ayyamihi wanda aka fi sani da suna sahihul bukhari wallafar abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala وأسكنه الله فسيح جناته وتغمده الله بواسع رحمته إذا ينوى كنا satin da ya gabata mun kwana ne kan babi mai namba na tamanin da shida yau za mu tashi akan wannan babi babin da imam bukhari ya sa masa take babul masjidi ya kono fitariki min ghairi bararin bin nasi babi da zai yi bayanin hukuncin yin masallaci akan hanyar mutane guri ne asalinsa hanya ne inda mutane ke wucewa to tun gurin ba na kowa ba ne ba idan aka yi masallaci a gurin matukar mutane ba za su cutu da yin masallacin ba ba laifi cikin haka farko dai malaman musulunci sun yi ijima'i cewa ko da masallaci ne ba za ka je ka yi shi a filin da ba naka ba dan gadarar ɗakin Allah za gina sai ka kalli filin wani kace ce mu je mu masallaci a gurin in kai haka kayi zalunci in kai haka kayi ba daidai ba in kai haka kayi ba daidai ba bayin Allah kamar da malamai sun yi bayani kan halaccin yin masallaci a filin da yake ba na kowa ba filin da yake ba na kowa ba in aka yi masallaci a gurin ko da ba a nemi izinin kowa ba ba a yi laifi ba imamul bukhari sai ya bude da cewa wa bihi qala al-hasanu wa ayyub wa malik da irin wannan zance cewa ya halatta a yi masallaci a filin da ba na kowa ba ko gurin da yake kan hanyar mutane ne in aka yi masallaci a gurin ba za a takura ba musamman irin gurin na guraren nan da suke marabar hanya ce in kayi masallaci gurin ba zai tsuke ba in kayi masallaci ba za ka tsuke hanyar ba in an yi masallaci a irin wannan guri bihi qalal al-hasanu hasan ibn abil hasan ibn yasarin al-basri ya ce yin hakan ba laifi wa ayyub hakan nan ayyuba ibn abi tamim as-sikhtiyani shi ma ya ce yin haka ba laifi wa malik imamu daril hijira malik ibn anas ابن malik al-asbuhi abu الله shi ma ya ce yin haka ba laifi malamai suka ce to me yasa imamul bukhari ka ambato sunan waɗannan malamai bayan kuma ba a samu wasu daga cikin malamai da suka saba wannan zance ba sai malamai suka ce imamul bukhari ya ambaci sunansu ne saboda su karara sun ce yin hakan daidai ne da sunayen sun fito sun ce yin hakan daidai ne amma sauran malamai ba su musa sun ce yin hakan ba daidai ba ne ba sun yi shuru alamar cewa sun amince da wannan zance shi yasa sai aka ɓoye sunansu zance na biyu kuma wannan ma shi ne fatawar mafi rinjayen malaman musulunci akwai 'yan kaɗan waɗanda suka ce a'a masallaci in a filin da yake ba na kowa ba ne ba ko da ba zai cutar ba bai dace a yi shi a gurin ba sai an mallake shi gabanin a yi masallaci a gurin amma wannan zance ba shi da karfi. imamul bukhari ya ce to bayan wannan kuma sai hadisi tun da littafi na dama da ake kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don a kafa wa musulmai hujja kan duk abubuwan da suke yi halacci ko haramci قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال عن أقيل قال عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشيا ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينه إذا قرأ القرآن فأفزأ ذلك أشراف قريش min mushrikina imam bukhari malaminsa a wannan hadisi shine yahya ibn bukair yahya ibn bukair an danganta shi zuwa ga kakansa a cikin marawaita da magabata akwai waɗanda ake danganta su zuwa ga kakanninsu amma sunan babansa abdullahi yahya ibn abdullahi ibn bukairin al-makhzumi al-basri tambaya in an danganta mutum da sunan kakansa an yi laifi tunda Allah ya ce ud'uhum bi aba'ihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum kowa a kira shi da sunan babansa har a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah ya kwashe albarka ga mutumin da ke danganta kansa ga wani wanda ba babansa ba to amma ai kaka baba ne kakan kaka ma baba ne tattaba kunne ma baba ne in ka danganta kanka zuwa ga babanka zuwa kakanka zuwa kakan babanka zuwa kakan kakanka wannan bai laifi ba ba yi laifi ba amma a shi ah, haka kawai dan dai a cikin gidanku akwai wanda ya fice a mulki ko fice a salauta sai ka ce kai za ka ringa danganta kanka ne zuwa gare shi don nema wa kai ɗaukaka wannan haramun ne alkur'ani ya hana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun hana qala haddathana lays lays ibn sa'ad al-misri an uqail uqail ibn khalid al-aili daga malamin sa shahararren ibn shihab muhammad ibn muslim ibn abdullah ibn ubaidillah ibn ubaidillah ibn abdullah ibn shihab al-zuhri قال أخبرني عروة بن الزبير anna aishata zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nana aisha mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalat ta ce tana ba da labarin yadda musulunci ya faru da kuma halin da suka samu kansu a garin makka tun gabanin su hijira ta ce lam aqil abawayya illa wa huma yadinani dina ta ce ni dai abin da zan iya tunawa lokacin da na gane iyayena na tashi kawai cikin gidanmu ban ga wani abin da ake ba in ba addinin musulunci ba cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu da yawa an haife su a cikin musulunci ne sahabi ne kuma shi ba musulunta a hannun manzon Allah ba ya tashi ne ya samu iyayen suna musulunci da wannan za gane cewa wata wato da sisa ake so a cusa a cikin ahalus sunna inda wasu ke koyawa cewa in ka ambaci sunan sayyidina ali sai ka ce karramallahu wajhahu wai Allah ya girma fuskarsa don Allah wannan yabo ne Allah ya darajanta fuskarsa wannan yabawa ne yabo shine ka faɗa masa abin da Allah ya faɗa masa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba wannan shine yabo na gaskiya wai suna ware shi su ce masa karramallahu wajhahu ne saboda shi sayyidina ali bai taba bautar gunki ba ai da yawa cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su taba bautar gunki ba kamar irin su Abdullahi ibn Zubair shi bayan hijira ma gaba daya aka haife shi shine yaron da aka fara haifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira irin su ibrahim ibn abi musa al-ash'ari irin su abdullahi ibn abbas irin su abdullahi ibn abi talha ga sunan da yawa cikin sahabban manzon Allah sallallahu su gaba ɗaya sunan su ma manzon Allah ne ya tauna dabinan da aka yi musu tahaniki da shi amma dan me ba za a ce musu karrama Allah wajahu ba kuma ba su ma ya ba sayyidina alim ba kawai sun soke shi ne domin kuwa sun ɗauke masa lafazin da ya fi na daraja sun ba shi lafazin da bai kai wannan daraja ba ganan aisha mata ce ita ta tashi ne ta samu gidansu ba abin da ake in ba musulunci ba ta ce iya sani na na tashi na ga babana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallam ya murra alaina yawmun illa ya atina fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tarafayin nahari bukuratan wa ashiya ta ce iya sani na kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na zuwa gidanmu sau biyu yakan zo da safe yakan zo da yamma sallallahu alaihi wasallama saboda shi abokin babanta ne kuma babban sahabin usa shi ne babanta kuma tun farkon musulunci babban abokin shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu kamar sayyidina abubakar thumma badali abi bakrin fabtana masjidan bifina idarihi sai sayyidina abubakar ya ga ya kamata ya masallaci a filin gidansa wannan imamul bukhari ya ambaci wannan hadisi a nan gurin a takaice ne amma ya ambace shi a wasu gurare a fayyace abinda har ya kawo wannan gabar shine nana aisha ta ba da labarin irin wahalar da su manzon Allah da sahabbansa suka shiga a wancan lokaci ta yi ta bayanin yadda har sai da ya kai sayyidina abubakar kun san shi ma ya yi yunkurin yin hijira zuwa ƙasar habasha shi ma yabi sauran sahun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi hijira zuwa can to amma da sayyidina Abakar ya fita bayan gari da kayansa zai hijira shi ma sai wani mutumi mai suna ibnu daginna ya ga sayyidina Abakar ya ce kai irinka in suka bar gari ai gari watsewa yake yi saboda haka sai ya lallame shi ce to ina so ka dawo garin maka na yi alkawarin zan baka kariya ba wanda ya sai taba ka in ina na ya lallame shi ya dawo da shi to amma ya ce ni abu ɗaya kawai nake so ka yi min alkawari wannan addinin naka ba za ka ringa yin sa a bayyana ba za ka ringa ɓoyewa ɗan sallah da za ka ringa yi a gidanka in sauran hidimomin addini ne ka ringa yi a ɓoye sai sai na abakar ya amince a haka suka dawo tun da da yana zuwa ka'aba yana yin ibada a can to daga baya sai ya ga to ai ga wata hanyar ta latsa gidansa ga wani hanya da ke kofar ga gidansa na bakin hanya saboda haka daidai gurin kawai sai ya mai kofar gidansa sai ya masallaci ba wai ya gina masallaci ba sai ya mai da gurin a matsayin gurin sallah shine kaji yadda zancen ya taho kenan sai imam bukari ya tsallake ya tsallake duka sai ce thumma badali abubakar sai abubakar ya ga abin da ya fi dacewa fabtana masjidan sai ya gina masallaci bi fina idarihi a ɗan gaban gidansa yadda mutane ke wucewa fakana yusalli fihi wa yaqra'u alquran ba kamar da wasu zaka ji suna faɗa cewa wai a tarihi yayi masallaci ne a gidansa wai yadda mata suke yin leko leke suna kallon sa ba wannan kawai ƙarin bayani ne irin na masu ba da kisa wanda kuma da yawa daga cikin kisa kun sani in mutum bai hankali ba in dai ba da labari na junansa to wata rana sai ya yi ƙarya ko ya yi ƙarin gishiri kamar da muka faɗa a kan hadisin wanda ke zo masallacin manzon Allah ya tsari ne cewa galibin abin da mutane suke ba da labari a kan tsarin yadda ƙissar ta biyo ba gaskiya ba ne ba babu shi a rubuce kawai dai a baku da mutane ne ke yawo saboda haka a gaban gidansa ne fakana yusalli fihi sai ya kasance gurin ya mai da shi yana sallah wa yaqra'ul qur'ana yana karanta alqur'ani kun san alqur'ani kuwa yana da wata mu'ujiza in dai kana fahimtar mai ke cewa idan ana karanta shi dole ya ringa fuskar kwakwalwarka dole ya ringa jan hankalinka dole ya ringa ɗauke hankalinka fa yaqifu alaihi nisa'ul mushrikina wa abna'uhum ya'jabuna minhu wa yanzuruna ilaihi fa yaqifu alaihi nisa'ul mushrikina sai matan mushrikai wa abna'uhum da 'ya'yansu sai su ringa tsayawa suna kallonsa kowa ya yi zuru ce kai ga wata aba ga wata ibada mai daɗin kallo ga wani zance mai daɗin ji ya ajabu na minhu suna mamakin alkur'ani wa yanzuru na ilai suna kallon sayidina abubakirin wa kana abubakirin rajulan bakka'an shi ku abubakar ilin mutanen nan ne masu saurin kuka la yamliku ainihi idza qara alquran baya iya mallakar idanunsa bai zubar da hawaye ba in yana karatun alqur'ani fa afza dhalika ashrafa quraish min almushrikina sai manyan qurayshawa suka ji tsoron cewa wannan fa ya kamata lalle a san yadda za a tsayar da shi don in ba a yi wasa ba zai rarake mu mu muna ta gaba da shi yaranmu da matanmu suna kallonsa suna jin daɗi yana ɗauke musu hankali ba abu mamaki ba ne ba wata rana mutum zai dawo gidansa ya samu cewa sun musulunta muhallin shahid da imam bukhari ya sa ya kawo wannan labari shine ga sayyidina abubakar ya yi masallaci a ƙofar hanya a ƙofar gidansa a daidai kan hanyar mutane gudun mutane amma manzon allah sallallahu alaihi wasallama bai hana shi ba saboda haka ya halatta a yi masallaci akan hanya ba ana nufin kan hanya wai shi shikenan mutum ya zo ya samu tsakiyar hanyar mutane sai ya gina masallacin yadda zai tare su daga wucewa ba a'a abin da ake magana akan gefen hanya ne saboda haka yin masallaci a gefen hanya ba laifi ba ne ba mutanen masallacin tashar babi matukar dai ba za ku cutar da mutane ba yin sa ba laifi ba ne ba da ku da sauran masallatayya wallahu ta'ala a'lam kun gane babu salati fi masjidin suki mara ibrahim babu da zai bayani hukuncin yin sallah a masallacin kasuwa <laughs> wato yan babu abin da ya fi aiki da dalili daɗi wai yanzu har malamai tattaunawa suke yaya kasuwa masallacinta masallaci ne ko dai masallacin kasuwa kawai shi ma ya fi ruwan kasuwa akwai wani hadisi wanda imam bazzar ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi soyuwar gurare a gurin Allah shine masallatai mafi kyama da babu mafi kyamar gurare guraren da Allah yake kyama baya san su babu kamar kasuwanni alhamdulillah mala ibrahim wannan hadisi kuɗa gashi daga aiki bai tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ba manzon Allah bai ce kasuwa guri ne da Allah baya su ba sai dai kawai ko da ba mu ce manzon Allah ya faɗa ba na san kuma za ku iya yarda da ni cewa kasuwa guri ne da akwai hayaniya akwai cuwa-cuwa akwai haɗama akwai babakere akwai algos akwai hayaniya akwai maganganu ko ba ka ba wannan ya jefa ma wannan ta shagonsa wannan ya zo cewa ya azanci wannan ya jefa akwai yan kaza nan akwai yan guri ne gaba ɗaya mai yadda ya kama da yayi kama guri ne har gitsatse wannan baya hana a samu mutanen kirki wannan baya hana a ce gurin ana yin abin kirki bal guri ne ma na neman abinci wanda kuma kun san matsayin musulunci da neman mai abinci yana so a yi yana kuma karfafan a yi haka wa halallahu albai'a wa harramar riba saboda haka to tunda gurin tunda kasuwa imam bukhari kamar ya yi ishara ne zuwa ga raunin wancan hadisi yi ishara ne zuwa ga raunin wancan hadisi wasallabnu aunin fi masjidin fi darin yughlaqu alaihim albabu wa sallabnu abdullahi ibn aun wani tabi'i ne ya yi sallah a wani masallaci a wani gidan da ake kullewa asali masallaci ba mai shi na Allah ne kamata ya yi kowa yana da damar shiga ya fita a masallaci in ne ba wai yanayi ne ya bayar abubuwa sun hargitse kamar da za a iya samu a wasu guraren da yake ana fama da matsaloli ko yanzu a ce musulmai ba sa kulawa da masallacinsu wani ma sai ya amfani da masallacin ya zo ya kashe su to babu laifi idan yanayi ne ya haifar da wannan abu ad-daruratu tubihul mahdhurat amma in ba haka ba ana cikin zaman lafiya masallaci ka ba ta yi ka ba kowa damarsa ka ba kowa damarsa ya daga cikin abubuwan kirki da ƙasar saudi arabia suka yi wato da ana rufe masallacin maka amma duba da hadisin manzon allah sallama da ya ce wa masu kula da ɗakin ka'aba cewa ya banu abda manafin ya ku banu abdu manaf kada ku yadda ku hana wani wanda ya so shiga wannan ɗaki ya yi sallah a duk lokacin da ya ga dama dare ne lokacin kurana daga nan kowa sai hankali har yau wasiyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ta ci gaba da aiki ba wani wanda ya isa ya hana ka a wani lokaci ba za ka shiga ɗakin ka ba kai sallah ba Allahu akbar saboda zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma haga masallacin Madina da yace ba shi da wannan wato matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan hani a kansa ba suna kulle shi zuwa sha biyu daga bacan kusan sallar asubahi kuma a buɗe saboda babu wannan hani a wannan masallaci amma can akwai wancan hani akan wancan masallaci shi ibn awun a nan gurin ya yi sallah a wani masallaci ne a cikin wani gida gidan da ana kullewa ma'ana ka kamar wannan masallaci ba shi da alfarmar sauran masallatai ma'ana kamar an takaita shi zuwa ga wasu tunda dama masallacin na cikin gidan wasu ne wanda suna kullewa saboda haka wannan masallacin ya yi kama da masallacin kasuwa tun kasuwa ma akan me akan kulle kun ga ba sallar isha'i da Allah tun da aka kasuwar mutu central market misali ba taɓa yin sallar isha'i a ɗaya daga cikin masallatai yanku ba ko kuma na sai lokacin ruwa to ko lokacin ruwa ne ba taɓa yin sallar asubahi ba dai to kaga dai masallaci ne mai daraja ta me mai daraja ta biyu tunda masallaci ne da ake sallah a zahar da la'asar kawai a me a ciki saboda haka bai matsayinsa bai kai masallacin da ake salloli biyar a cikinsa ba to shi tunda abdullahi ibn aun ya yi sallah a masallaci mai marar alfarma kamar sauran masallatayya to wannan yana gwada cewa masallacin kasuwa ma ba za a iya yin sallah a ciki tun daga wani tabi'i yayi tun da shi masallacin kasuwa ana rufe shi ba a yin sauran salloli a cikinsa kuma masu kula da kasuwa sukan iya ce to a rufe kuma a rufe in an tashi rufewa har rufe har da masallacin kun gane karatun to amma duk da haka ya halatta a yi sallah a masallacin kasuwa ina dalili ya imam bukhari ya ce ga ma hadisi ina yake ya ce ƙala haddasa musaddadu ƙala haddasa na abu mu'awiya an al'amashi an abi salihin an abi hurera ta an sallallahu alaihi wasallam ƙal salatul jami'i ta zidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi khamsan wa ishirina daraja fa inna ahadakum idha tawadda fa ahsana wa atal masjidah لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحتى عنه خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذ yuhdis fihi hadasana musaddad ibn musarhad shi kuma daga abu muawiya sunansa muhammad ibn hazim darir daga a'amash suleiman ibn mihran al-a'amash abi salih ko an abi hurairata an karbo daga abu huraira Allah shi kara masa yadda an nabi sallallahu alaihi wasallam daga bakin da baya karya mai gaskiya abun gaskatawa badadin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salatul jami'i sallar jami'i wani zai ce aljami'i ya za a ce jami'i e kalman jami'i an kago ta ne daga sallar jami'i masu fassara zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya masa sharhi suka ce wannan sama'anar aljami'i abin da ke nufi sallar jam'i sallar jam'i tana farawa daga mutum biyu zuwa sama daga mutum biyu zuwa sama Ta tazidu ala salatihi fi baitihi ladanta matsayinta darajarta kimarta alfarmarta ta fi sallar da mutum ya yi a gidansa to don ana nufin cewa ko da a gidan nasa ma ya yi a jam'i ne malamai suka ce a'a abin da ake nufi da wannan kalman fi baitihi ana nufin sallarsa shi ɗaya saboda duk wanda ya tsaya yake sallah a gidansa galibi an fi sa tsammanin ya sallarsa shi shi ɗaya saboda haka kamar a nan gudun hadisin na su yin sallah a gida ne sannan kuma yana karfafan cewa a fito waje saboda haka abin da ake nufi salatu fi baitihi ai sallarsa shi ɗaya kamar yadda ya zo a wasu hadisai hadisin abu mu abu sa'id al-khudri da hadisin abu huraira Allah shi kara masa yadda cewa wa salatihi fi suqihi sa'annan sallar jam'i ta dara sallar da mutum yayi a kasuwarsa to nan gurin yana nufin cewa masallatan kasuwa yan kasuwa in suka yi sallah a masallacinsu ladan da suke samu bai kai wanda ya sallah a masallacin da ba na kasuwa ba nan ma ba haka ake nufi ba abin da ake nufi shine galibin mutane 'yan kasuwa musamman waɗanda kasuwancinsu ya rufe musu idanu wanda ciniki hada hadar kasuwanci ya rufe musu idanu ba sa iya barin shagonsu ko na minti guda irin ma sallah a cikin shaguna su ake nufi ba ana nufin sallah a me ba a cikin masallacin kasuwa ba sallah a cikin masallacin kasuwa da sallah a wajen da sallah a wani masallacin da ba na kasuwa ba ladan su ɗaya ne imam bukhari ya ce kaga da manzon Allah ce fi suqihi da sallah a kasuwarsa ashe yana gwada cewa ana iya yin sallah a kasuwa idan ku ya halatta mutum ɗaya ya yi sallah a kasuwa hakan nan ya halatta mutum biyu ma su yi sallah tare a kasuwa in ya duk gurin da ya halatta a yi sallah mutum ɗaya ya halatta a yi a yi jam'i imam al-bukhari ce ta ga anan gurin manzon Allah ya soki mai sallah daya shi dayan sa ame a kasuwa ashe da a kasuwar za su haɗu su jam'i da jam'in su karɓaɓɓe ne saboda sallar mutum ɗaya ma karɓaɓɓiya ce saboda duk abin da kuma ai mutum ɗaya yi sallah aka karɓa hakan nan in suka haɗu da yawa suka yi sallah ma za a karɓa kun gane karatun khamsan wa ishirina daraja wanda ya salla a masallaci cikin jam'i ko wanda ya sallar jam'i ladansa zai karu kan wanda ya salla shi ɗaya da lada ashirin da biyar ko da ce a wasu ruwayoyin kan musamman ma ruwayan abu sa'id al-khudri ita ma tana cikin bukhari da muslim manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sallar da mutum ya yi shi ɗaya sallar jam'i ta fita da lada ashirin da bakwai nan sai aka ce ashirin da bakwai can aka ce 27 irin waɗannan ruwayoyi kuma aka ce 25 wanne ne ba wanne ne ba sai aka ce a'a wannan biyun bonus ne gwargwadon nutsuwarka a sallah gwargwadon eh, karatunka gwargwadon cika gaɓaɓɓun sallolin gwargwadon yadda za a ƙara maka har ka kai zuwa 27 amma idan ba kula ba kuma za a baka general ladin da ake bayarwa shine na 27 da biyar wasu malamai sun faɗi wani zancen da ba wannan ba wallahu ta'ala a'lam fa inna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana domin ɗaya daga cikin ku idan dai yayi alwala fa ahsana ya kyautata alwalarsa ashe wannan abin da za a faɗa na lada nan gaba ba kowa ke samun sa ba sai mutumin da yayi alwala kuma ya kyautata alwala abin da ake nufi shine alwala mutum ya wanke sosai a'a ka yi alwala yadda ake yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya alwala zantuka sun gabata mun yi kusan shekara guda muna magana akan me akan alwala a darussan baya saboda haka kun yi dai zancen alwala a hadisin Umran daga Uthman da hadisin Ibn Abbas da hadisin Abu Huraira waɗannan sune jagaban hadisai a wajen babin alwala ko fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalarsa wa atal da daga nan kuma ya nufi masallaci la yuridu illa salat babu abin da ya tafi yadda shi zuwa masallaci babu abin da ya sa ya tafi masallaci sai sallah ashe ku lura da kyau sosai wanda zai samu wannan lada shi ne wanda ya kyautata alwala kuma ya je masallaci dan salla kawai wanda ya alkawari da wani cewa su hada masallaci kaga wannan ba sallah ce kawai ta kai shi masallaci ba ko ko dan kasuwan da ya je masallaci amma dan ya sayar da kaset ko ya sayar da littafai kaga wannan akwai riba biyu a cikin harkarsa ba dole ya samu wannan ladan ba wannan wanda ya sage masallaci zalla ko ya ce ko aka ce a haɗa shi a masallaci a yi mitin <laughs> wannan ma bai zai samu wannan matsayin ba la yuridu illa sala ba abin da yake nufi da zuwa masallacin sai sallar lam yakhtu khutwatan illa rafa'ahu Allahu biha daraja ba taku ɗaya da zai yi sai Allah ya ɗaga darajarsa a nan duniya Allah ya sanya cikin mutane na gari waɗanda mutane in sun gansu suna ƙaunar suna son su balle kuma uwa uba in mun je lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaga darajarsa a aljanna wa hatta anhu khati'atan in ya ɗaga kafa a rubuta masa lada in ya sake maidawa a kankare masa zunubi hatta ya dukulal masjida hakan nan wannan albarka za ta ci gaba da binsa har sai ya shiga masallaci wa masjida idan ya shiga masallaci kana fi salatin ma kanat tahbisuhu za a rubuta masa ladan kamar yana sallah ne amma da sharaɗin in ba abin da ya zaunar da shi a masallacin sai sai sallar in ka zauna kana jiran wani ba za ka samu wannan ladan ba in ka zauna kana dan kai gulma ba za ka samu wannan ladan ba ko mutumin da ya ce jami'in tsaro ya zo dan ji me za a ce a masallaci shi ma ba zai samu me wannan ladan ba sai ya gyara me niyyarsa in an turo ka kai gulma sai ka yi me sai ka yi sallar ka ko ba haka ba musamman ma irin masallacin ahlus sunna da ba abin da zamu faɗa maka in ba Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba ka kyautata niyyarka ka zo masallaci don yin sallah wa idza dakhala al masjida kanat fi salatin ma kanat tahbisuhu wa tusalli ya'ni alaihi al malaika Allahu akbar dan gata kuma mala'iku suna ta masa yabo da addu'a ma dama fi majalisihi matukar dai yana masallacinsa yana gurin zamansa amma in tashi ce bari in fita waje in sha iska shi kenan wannan ladan ya tsere masa ko ya ce kai bari in je dubowa da gabanin lokacin sallah yayi wannan ladan ya tsere masa suna ce masa Allahumma ighfir lahu Allah ka masa gafara Allahumma arhamhu Allah ka masa rahama ma lam uzi matukar dai bai cutar ba ai shine yuhdith fihi matukar bai yi kari ba bai yi tusa ko fitsari ko bayan gida wanda zai sa shi ya fita don alwalarsa ta kare ba inda yana cikin wannan yanayin zai ci gaba da samun wannan rahusa daga rabasa daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ke gwada mana mahimmancin tsayuwa tsakanin sallah da sallah musamman tsakanin sallar magariba da isha'i a masallaci in wasu tsakanin sallar da sallar ta yayi tsawo kamar a ce ba za ka zauna tsakanin asubahi zuwa azahar ba to amma tsakanin azahar da la'asar in za ka iya in ma ba za ka iya ba dage tsakanin magariba da isha'i ka ringa wato tsayawa wannan ko ba zai hana ka karkai karatun alkur'ani ba ba zai hana ka ka saurari ilimi ba saboda haka ga wata dabara in za ku shigo masallaci don jin karatu ku shigo da niyya guda biyu ku shigo da niyyar cewa za mu dan mu samu ladan wannan hadisi mu samu ladan da wannan hadisin ke dauke da shi na biyu ko mu saurara mu ji ilimi mu saurara mu ji karatu nan kuma sai ka samu wasu ƙarin falala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa innal mala'ikata latadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlub mala'iku kan shimfida fukafukansu wa ɗaliban ilimi su hau su zauna ko da baka jin fuffuken mala'ika na'am Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sukan fada maka hau ka zauna riban bima ya saboda yadda da amincewa da suka yi da halin da kake ciki na wato kira zuwa abinan zama a majalisin ilimi ga hadisin abu sahal ibn ibn uh, sahal ibn astaghfirullah as-sa'idi sahal ibn sa'id ibn saidi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa mashtama qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة إني أنت هذا مسلاتي أنا كراتن القرآن أنا ذكري أنا نيمان كراتو أه؟ ملائكو ذا سكيوي مو الله قال كيوي مدسو Allah zai saukar mana da rahama Allah ya ƙara saukar mana da rahamarsa wa zakarahumullahu fi man inda Allah kuma ya ambace mu mu almajiri da muke karatu in mun kyautata niyya kenan fi man inda ko cikin waɗanda suke tare da shi Allahu akbar muhalla shahidi anan gurin Imam al-Bukhari ya kafa man dalili akan cewa ya halatta ai sallah a masallacin kasuwa kun gamsu da dalilin ko ba ku gamsu ba alhamdulillah in ba haka ba da sai mu ce yan kasuwa akwai gyara ko babu tashbikil asabi fil masjidi wa ghairihi babi da zai yi bayani akan wato tashbikul asabi'i haɗa ɗan yatsu da zira ɗan yatsu a cikin junansu haka a masallaci shin ya halatta ko bai halatta ba masallaci guri ne mai daraja kun ga a satin da ya gabata dole sai da imam bukhari ya kawo wanda dalili cewa mutum ya miƙe kafarsa a masallaci ko ya ɗauki ɗaya ya ɗora a kan ɗaya ko ya kwanta rigingine a masallaci ya halatta saboda an samu manzon Allah sallallahu alaihi ya yayi to shi kuma irin hada haɗaru a masallaci kamar akwai nau'i na wasa a cikinsa shin hakan shi ma ya halatta a masallaci ko bai halatta ba imamul bukhari ba dole ya zamto cewa dan wannan abu na dauke da alamar girmam rashin girmamawa masallaci ne kadai yasa ya gina wannan babin ba domin akwai hadisi a cikin sunan tirmidhi da sunan abi dawuda da aka rawaito wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya ringa zira 'yan yatsunsa wasu a cikin wasu a masallaci yin hakan ba daidai ba ne ba wai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imam bukhari ya san wannan hadisin riba-riba ne saboda haka sai ce kai kada ka samu damuwa dan uwa musulmi ga hadisi gangariya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ke gwada manzon Allah yayi mu je zuwa ga ya imam bukhari قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله يا عبد الله بن عمر كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا وأن حديثي قد أبيو أكوي جاية سكان مالما hadisi كوكو مدي أكوي wato wani abin da ya kama da ayar tambaya a tsakanin malaman hadisi kan ambato su a nan gudun wasu ma na ta babar cewa waɗannan hadisai guda biyu babu su a buhari wasu kuma suna ganin cewa a a hadisan buhari ne domin mafiya yawan nusakh da aka rawaito daga imam buhari babu waɗannan hadisan guda biyu wani zai ce to me kuma nusakh kun san da yadda ake karatu malami yana ba da hadisi su kuma almajirai suna rubutawa ko cikin almajirai za a san wane da wane da wane ya yi min ya yi fice to shi malamin tun da littafin a zamanin da ba maɗaba'a ke zuwa a buga a sa a kasuwa kowa ya siya ba ɗalibi shi ke ɗaukan alƙalaminsa ke rubuta hadisan mai malaminsa to akan iya gane cewa wannan hadisin yana ciki malamin ya rawace shi idan aka samu wane ya rawace shi wane ma ya rawace shi wane ma ya ya rawace shi shi imam bukhari akwai almajiransa waɗanda suka yi fice da rawaito littafinsa kamar irin su alfarabri da firyabi dukansu almajirin na imam bukhari haka nan duk sauran littafai suna da irin wannan abu kamar littafin suna abi dawo da akwai ruwayin ibnu dasa akwai ruwayin ibnu al-lu'lu'i littafin <clears throat> ahmad imam ahmad ibnu hanbal akwai ruwayan ah, abubakar al-qati'i misali zaka ce ruwayan littafin abu abdurrazak akwai ruwayan dabari hakan nan kowane littafi zaka samu akwai wanda aka yi shahara cewa shi ya rawaito shi ma'ana nus abin da ya killace lokacin da ke karatu shine ya bazu a duniya to galibi dukkan ruwayoyin da mafi yawan ruwayoyin da suka rawaito littafin bukhari babu waɗannan hadisai guda biyu a ciki abin da zaka iya gane haka yanzu inda za ka ɗauki littafin fathul bari kana so ka san sharhin waɗannan hadisan guda biyu ba za ka samu ba ibnu hajar bai yi sharhin waɗannan hadisan ba saboda nuskar da ya yi amfani da ita ta bukhari ya sharhin hadisan babu waɗannan hadisai a ciki haka nan za ka ɗauko littafin Umar qari za ka ga babu waɗannan hadisai a ciki in za ka ɗauko littafin sharhin hadis bukhari na alkarmani babu waɗannan hadisan a ciki in za ka ɗauko littafin ibn battal babu waɗannan hadisan a ciki littafin alkastalani hadis sari sharhin bukhari babu waɗannan hadisan a ciki to amma a yanzu tunda kun san ibn hajar yadda ya sharhin hadisansa kawai shi sharhin ya ta yi baya kawo hadisi gabani ya kawo mai sharhi wasu ne daga baya don wa almajirai sai suka ɗauki kowane sharhi sai su sa shi a gindin mai a gindin hadisinsa to shi yasa da suka zo a wannan babin sai suka kawo waɗannan hadisan guda biyu ko guda uku amma babu sharhin guda biyu amma ɗayan akwai me akwai sharhinsa wanda yake so ya gane haka cikin almajirai ya koma gobe cikin me fatul bari zai ga wannan zancen da nake faɗa to me waɗannan hadis matsayin waɗannan hadisan akwai su ko babu su ma bukhari ne ya rawace su ko ba bukhari ba abinda malamai suka ce tabbas waɗannan ruwayoyin bukhari ne domin akwai nuska ta daban ta alfarabri wanda aka samu wasu daga cikin malamai sun rawace ta kamar yadda abu mas'ud dimashki marubucin littafin al-atraf wani fanni ne daga cikin fannin ilimin hadisi al-atraf fannin sanin wato kanin labaran hadisi kun gane wannan ma wani fanni ne daban sun ambaci wannan littafin wannan hadisin a matsayin me a matsayin wato hadisan bukhari almihim da kawai na kawo muku shine a matsayin wato tattaunawa ta almajirai da dan uwansu almajiri an gane ba wani abu da ke ba shakka nake so na samu ku akan me ba akan hadisan ba tunda kun san a matsayin mu na almajirai mu ringa sanin wayewa akan harkar ilimi zai amfane mu ko ba zai amfane mu ba Allah shi taimake mu saboda haka hadisai ne dai karbabbo Bukhari ya rawace su bayan tattaunawa da malamai suka yi Hamid ibn Umar malamin Imam Bukhari Bukhari shine Hamid ibn Umar al-Bakarawi al-Bakarawi nisba zuwa ga Abubakar Siddiq duk wanda yake eh, dan zuriyan sayyidina abubakar ne daga baya saboda sai shi ma ya samu matsayi a cikin mai al'ummar musulmi har a ce wani dan zuriyan abubakar ne in ka ce wani albakarawi mana dan zuriyan sayyidina abubakar ne ko a ce wani al'umari dan zuriyan sayyidina umar ne an bishir bishir ibn al-mufaddal daga asim shine asim ibn muhammad ibn zaid qala na waqid waƙid ɗan uwan asim ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya saboda haka wannan ruwayar ‘yan uwa ne daga junansu asim ibn muhammad ibn zaid da waƙid ibn muhammad ibn zaid an abihi daga babansa wa kenan babansa kenan baki ɗaya shine muhammad ibn zaid an ibn umar daga abdullahi dan umar aw ibn amrin ko kuma daga abdullahi dan amr wannan dai sabanin ruwaya ce ta mashi waƙid da ya ji babansa kai muhammad ibnu ibnu zaid ko ma dai wane ne ko dan umar din ne ko dan abdullahi dan amr bin al-as ne ko duka dai alhamdulillah ruwaya ce marar matsala cewa shabbakan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama baina asabi'ahu baina asabi'ihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haɗa tsakanin ya wato shigar da hannayensa guda biyu anan gudun. waɗannan hadisai ba sa gwada cewa a masallaci ko a masallaci ba imam bukhari kuma abin da ya kafa man dalili a kansa shine yana so ya ce ma yana so ya kawo man dalili ne akan cewa halaccin yin hakan a masallaci kamar yadda yanzu muna yin hakan a cikin a cikin masallaci inda yin hakan a masallaci ne kaga tun anan mu fara gyarawa inda yin hakan ba daidai bane ba a masallaci tun yanzu za a fara gyarawa amma a wasu ruwayoyin da ba nan cikin bukhari ba asalin zance shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya ce wa Abdullah ibn Amr bin al-As ya Abdullah kaifa idza baqita baqiyat husalatu min an-nas qad marajat uhuduhum wa amanatuhum fasaru فصاروا wa shabbaka بين أصابعه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abdullahi ibn Amr ibn al-As oh Abdullahi dan Amr dan As yaya zaka yi yaya zakai da kanka idan wato duniya ta rikici ya zanto gaba daya sai jigare jigarin musulmi da suka rage sai gaba daya ɗan cewa yan me yan cuwa ne suka rage cikin musulman ya zanto cewa ba a kulawa da amana ba a kulawa da alkawari kowa abin da ya ga dama duniya gaba daya kawai me sai rudani ake ciki ya za ka yi gaba ɗaya mutane sun cakuɗe sun zama haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fashabbaka bai na asabihi ma'ana ma'ana ba a iya gane mai gaskiya da marar gaskiya tunda zamani ya kawo a ƙaryata mai gaskiya a gaskata shi mutane ba sa damuwar eh, ina ne masarin kudinsu ina ne source of incomes ɗinsu halal ne ko haramun ne wani ma na tabbata kuma kun taɓa shi wani ma za ka je na cewa mu ko haramun ɗin ma Allah ya kawo mana wa iyazu billahi Allah ka kawar da mu daga haramun ta yi gabar ta yi yamma ko ta yi wuta mi aljanna ta yi yamma <laughs> Allah shi mu وقال عاصم بن علي عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبي شي عاصم بن محمد ناجي wannan zance daga babana falam ahfazhu amma sai ban kiyaye shi sosai ba faqawwamahu li waqid sai waqid dan uwana ya tada ni an gane ashe asalin zancen da shi asim ibn muhammad ibn zaid da waƙi da ibn muhammad ibn zaid dukansu sun ji zancen ne tare a gurin babansu to amma shi asimu bai kiyaye sosai ba saboda haka sai ya ga kwandama ya durkusa wa wada ba gajiyawa ba ne ba ya dawo tun da ya san dan ya fuga ya fi shi ganewa ya karɓa hadisin daga gare shi kun ji dalilin da a isnadin farko ya sake cewa asimun an waƙidin قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو يا عبد الله بن عمرو كاغا انا نقول قرر يا فتو cewa ba عبد الله بن عمر بني ba عبد الله بن عمرو ne كيف بك اذا بقيت في حثاله من الناس بهذا kamar dai yadda na fassara man dazu قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه بعضا وشبك أصابعه wannan hadisi shi ma daga sahabin manzon Allah Abu Musa al-Ash'ari manzon Allah ya ce mumini da mumini kamar gini ne kamar garu ne inda bulo ɗin ƙasa ke rike da na sama shi ma ke rike da na samansa daga zaran ka sare na kasa kowa ma kowanne ma rushe zai yi haka suke haɗe sashin suna mai manna da sashi wa shabbaka baina asabi'ihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saba ya shigar tsakanin ya gwama tsakanin yatsun hannayensa guda biyu قال حدثنا إساق قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقال إلى فقام إلى خشبة معروضة من المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهره على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم, قصر أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم wannan hadisi dogo ne na ɗauke da hukunce-hukunce da yawa duk da yake cewa ba za mu tsaya mu tsatsage hukuncinsa a nan gurin ba saboda hadisin na nan zuwa can gaba a babin <clears throat> sallah a babin zance akan sujudu sahawi sujudar rafkanuwa sai mu bari sai in mun je gurin amma dai yau din dai ba za mu iya samun damar kammala hadisin ba saboda abin da ya rage mana na lokaci bai wuce 'yan mintuna kaɗan ba amma bari mu fara inda lokaci ya tsayar da mu sai mu dakata قال حدثنا إساق yace ishaq shine ishaq ibn mansur ibn bahram qala dasana nadr ibn shumail qala akhbarna ibn aun shine abdullah an ibn sirina shine muhammad ibn sirina an abi huraira daga abu huraira allah shi kara masa yadda qala yace sallabi na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ihda salatai al-ashi manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana sallah ɗaya daga cikin salloli biyun nan da ake yi da yamma kaga ana nufin magariba ne ko dai isha'i ne qala ibn sirina ibn sirina yace sammaha abu huraira ni za ku ji da rawaci hadisin daga abu huraira ban kira sunan sallar ba shi abu huraira da zai bani labarin ya bani labarin hada da sunan sallar walakin ni nasitu ana walakin nasitu ana sai dai ni na manta Allahu akbar adalci da amana ta ilimi kenan nasitu ana wannan kuma wata rigima ne ta malaman larabci cewa ya za a hada fa'ili guda biyu ala lugati akalunil baradis qala ce fa salla bina ne thumma sallama manzon Allah sallallahu sallar ba mai raka'a biyu bace ba amma da ya raka'a biyu kawai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka ga sallama fa ila khashabatin ma'arubatin fil masjidi sai manzon Allah sallallahu alaihi ya tashi ya koma wato gindin wata ginshiki ginshikin masallaci haka wacce aka kafa irin fila kamar waccan ta masallaci fattaka alaiha sai muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jingina a jikinta ka annahu ghadban kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin fishi da damuwa wada yadahu al-yumna ala yus'al al-yusra sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka ga ya sanya hannunsa na dama akan name akan hannunsa na me na hagu washabbaka baina asabi amma washabba washabbaka baina asabihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada hannayen haka guda biyu a masallaci ya hada tsakanin hannunsa na dama da na hagu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya saba su da ya haka kuma sai ya wa wada khaddahu al-aymani ala dhahri kaffihi al-yusra sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga nan sai ya dauki tafin hannunsa na dama sai ya sanya shi ala zahari kaddihi a wasu ruwayoyi ba kafihi bane ba saboda an kace kuma sai haka bayan ya saka su haka kuma a cakuɗe sannan kuma ka ce manzon Allah sallallahu ya sake sanya su a cikin mai tafin hannunsa na dama kaga ba zai yi ba bayan ka hada su wannan in kai haka kenan amma abin da ya zo a wasu ruwayoyi shine manzon Allah sallallahu sai kuma bayan ya hada su sai ya sanya su akan wato abunan kundu kukin na na na hagu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tagumi kenan wa kharajat sar'an min abwabil masjid irin waɗanda Allah Allah suke a gama sallah masu gaggawa har ma suka fara fita tunda an yi sallama mai rage ka tuga tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin yan wannan gaggawa wani Allah Allah ana assalamu alaikum kai dai san wannan ko Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram bai fada ba balle ce Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika balle ya karanta wato kursiyu balle ya karanta falaki da nasi da kulhuwa balle ya yi tasbihi kawai kawai sai suka fita ha'a to da suka fita sai me ya faru ina ganin sai mu bari zuwa sati na gaba mu ji me ya faru mu ji me ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce su dawo ne manzon Allah ya cika sallar ne me ya faru ne mu bari zuwa sati na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.